Thank you. lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi haba mai gida kamar an yi mutuwa yanzu wannan rayuwar da me zamu ci ki zo ki rinka sa waƙe kina yi kina bin kina rawa ke da zaki su faɗa ke da kanke wannan yanzu wannan ya dace saboda Allah to a mai gida na ga nishadi ne hmm? yanzu idan yara suka shigo sai kina wannan ina girma ina daraja ina mutunci a cikin wannan haba alhaji al'amari na nishadi to baka sani ba ni da fastin fastin din sa ma zan yi in watsa duniya ta gani a cikin gidan muna nishadi gani da mai gida boss me boss me ki tura duniya a gani amma ban taba san zaki yin wannan kalma ba don Allah don annabi dan an girma a san an girma ba fa za ta yi ba waɗansu na yi ana zagin su mu kuma yanzu mu zo mu shiga cikin wannan layi kuma waɗanda suke yi din ai suna sanar da duniya cewar misali ba suna suna nuna duniya cewar wannan ba ba wani abu bane kin fuskance ni ba fa alaikum salatu alaikum kullun yin sa ake yi Allah Allah ya ba mu albarkatun Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai da abin da muke yi muna cin albarkacin muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam aikin mu ba zai kai mu ba sallan mu azumin mu zakkan mu duk wani abu da kake tunanin wai kai kai tanadi zaka tafi da hilahira wai icece ka ko hmm. kuma wai shi zai tsira da kai a'a wallahi kariya kake yi annabin nan dai da shi muka fake a duk abin ba zai kan walau iskancin mu walau alherin mu walau duk wani abu na ɗin mu wala ba fake da shugaba ja gaba me ya faru kuma daga kun yi takare takare kamar wasu da karu san haka ne eh. shine na dan sa dan nishadin nan dan wake waken nan na yaron nan eh. da ake ta sawa da sallan nan wani ma nake nishadin nan ce ya zo mu dan rausaya mu dan yi fastin mu dan watsa a a to fastin din da matsala ba ki fasta din duniya ta gani aga kina kina ta burdin burdin da ke da baba tsofai bai haba shi ne matsala kin ji ba abin da ya wuce amma idan ku ku bi za ku yi ku da nishadin ku ai abu dai na sunan muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku shakata ku ji dadin ku amma a dauke hidin nan a yada a duniya mm. umai ke gaba hijabi ba a jikin ki sama gaba kuma an ce al'auran mace kin ga daga rai take fara idan sautawa al'aurar al'auran da kike wara ke ga dinnan al'aura ke ta fito duk ki gari kuma a kalla duniya ta gani kina mata aure kin ga wannan shine laifin amma in ku bi za ku yi ai akwai abu da kuke yi ba ya fara wa eh, ai magana ce ta gaskiya ko ba gaba to amma ki ga wannan ki zo kina burdin burdin a gaban sa baba kuma a yada shine abin da ba kyau kuma su yan fim din nan da suka yi wannan abin sun yi ne dan sana'ar su ko ba ka su ce wai ku zo ku rika yi har ku watsa ba a'a ko haka ba yawa waka ce suka yi don nishadi ko haka ba don kuma su nemi kuɗin su mm. kuma waka ce ta masoya in kun yi a cikin gida kun yi abun ku ba laifi ba ne amma a fasta hidin da duniya ta gani kuna burɗin burɗin kina mata aure gawa ba kuma kun gaba da banda dare kuke yi ba mm. amma idan yanzu saboda Allah ki je ki fasta shi to yanzu me kika yi kenan umma me kika yi kina kina kina kin kin kin kin yada barna kinan kina kina mata aure kina kina burdin burdin a gaban baba tsofa tsofa da yi to yanzu ga yaro in koko ku bi za ku eh. ku ta burdin burdin ku saurare nake ta yanzu ka ga ne wannan abu karshen ta ayi abun waɗanda za a zaga daban yamfin za a zaga waɗanda suka yi abin daban ƙwarai kwa kaga waɗanda suka yi abin daban eh. amma waɗanda za a zaga ba da musamman mawaƙin shi zai fara shan zagi kuma shi bai yau da a ce mawaƙin nan da ya fara yin waƙa ma ya bidiyo da ibidiya sai i mata da miji suna yin rawa da mata da miji hmm. kaga shi ya koya kenan shi mawaƙin ba shi mawaƙin kin ga shi mawaƙin nan ya yi waƙa ne don nishaɗi ko bidiyon ta bai ba bare a ce a'a ya yi ne ga mata da miji suna birɗin birɗin kamar yadda kuke yi ko kuka je kuka yi kuka kuka kuka samu structure a baku kuka ce guga yanda kuke so shi kuma ba haka yi ba yayi da dai da kudin sa samu abin da zai sa a mawas sa. wani ma yankan kai yake wani ma sata yake wani damfara yake wani kawali ne wani ci da addini yake dan yan fil sun zama dankali shafushe kuma ana son mu ana kallon mu kai ka isa kai aure baka sa ta ka bidiyo ba in ma ka ce ka ta kalla sai dai in ba za ka bai gidan ba sai dai in ba za ka kunna talabijin sai dai in ba za ka kunna talabijin ba to dan haka in ku ku bi za ku a matsayina na iyayena ina roƙon idan za ku tahe dan Allah da adabu ka a sassa ba za a yi ba ai ba ke ga daka umma ku ta ya isa haka ba za a yi ba ba za a yi ba <laughs> ah, ah, ah, ya hakuri ba za a yi ba ai mun gode wa Allah malam yanzu yaron nan ana ganin sa yana kaiwa yana komowa gani fa ake kamar bamu gan shi makaranta eh kamar shasha shi ake kallon sa ake kamar wani shasha eh gashi yanzu ya zo ya wa'azantar da mu ya kantar da mu ya kuma dawo da mu kan hanya ai ni da tunani na abu bane da tare kin fassa fassa wato abun nan abin nan ya nemi ciwo kuma yanzu karshe bugu dukan kura da shan bugu nan da kwashe kaya wai mm, mm, mm, jaki da sakiya ga jaki dindimi ga doki sakiya ga jaki ina jin wani a sahel media eh. na je garin bankaɗe bankaɗe na kin san ina researching eh. ina satin eh, eh da yanzu na hika na faɗa internet ina ta wai yan fim ɗin sun kawo musu ya kaza kaza duk abin da ka gani a fim muna yin sa mm. ko ana yin sa an taba yi ko ana yi ko ana nan za a yi abin da ka gani ya maka na nasiha dauke shi wanda ba na nasiha ba zubar wai ni tambaya eh. wai wannan raye-rayen da aka nuna eh. wai dan fim ne da yar fim suka yi ko ko a'a waɗansu ne mutane daban suka yi kuma abin ya dawo kan yamfin to ai su dankalin shaku ne kamar da yadda na ce me din nan eh za kuma a je a ce gun yamfin muka kai muka koya amma ana ana daukar alhakin yamfin dauka haƙi ana zalunta su to ni dai ba abun kowa na gani ba kawai kawai ra'ayi na ne naji ina nishadi na ce mu dan yi nishadi a cikin gida to ku kadai banda fasta ni ban gani a gurin kowa ba banda fastawa a dauki haƙƙin kowa ne ban gani a matsayin ke na musulma banda pasta to shi ke yawa ke ta budur budur ai mun gode wa ai ni budur har duniya to ai ba daɗi a ce uwa ta ce ko mun an eh. an ah, eh, to a wata oh, oh, <laughs> eh, na da ma fa girkin na kawai na ce ka ya ara sabarin zuwan nishadi mai gida kai wa'annan mutane ana zalunta ai ban sani ba kashi ashe yaron nan ya san asan abin da yake iran ka ta gashi ya ce yana kallon yana kallo a waya me yake cewa abin nan wanda ake gudawa eh, wai ana zagi ana cewa yan eh. fim suka koya badala to dan fim shi yayi wannan abin to ni ba ma kallon nake bare in ce na gani kawai sha'awa ne na cikin dan ya dan shiga kunne na na ce ni ma bari mu dan tattaka me ne nishadi har ban san wasu ma suna lokacin sallah yayi lokacin sallah yayi ai yanzu nishadi ke to eh, aje ma albarka lokacin sallah ka lokacin baba lokacin sallah yayi to to to yanzu in kika lokacin sallah ɗauki tarbi kawai ki ta talata na sauki ai istighfari zan yi zan yi ta istighfari to Allah ya yabe mu Allah sai na dawo da mu Allah ya fadakantar da mu Allah ya ganar da mu Allah ka ganar da mu gaskiya wa'anda suke zagin wa'anda ba su ci ba ba su gani ba Allah ka ganar da su mu kuma Allah ka shirye mu baki ɗaya mu kowa addu'a muke masa ku saurara duniyar ɗan auta tv abin kalla don nishaɗin kowa dangi. E ku saurara duniyar ɗan auta TV abin kalla don nishaɗin kowa.